daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na ɗari biyu da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu dangane da kitabul kusufi matattarar da ke bayanai dangane da hukunce-hukuncen sallar kisfewar rana da kuma al'amuran da ke biyo baya da kuma al'amuran da suke faruwa kafin ainihin ita sallah ɗin. A yau Imam Bukhari cewa yi, babun latan kasifu shamsu limauti ahadin wala li hayatihi. Babin da ke bayani akan cewa rana ba ta kisfewa saboda rasuwar wani ko kuma saboda an haifi wani Allahu akbar malaman hadisi alherin Allah ya tabbata gare su duk inda aka kai aka komo ko da karatun fiqhu ake kai al'amari ya kai malaman hadisi ko karatu ake dangane da abin da ya shafi lugha sai sun yi ƙoƙarin shigo da aƙida. yanzu wannan babi ne dangane da aƙida domin ya zo ne don ya rugurguza wata al'ada ta jahiliya wadda abin mamaki bayan zuwan addinin musulunci da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu har yau wannan aƙidar akwai ta a cikin musulmi cewa duk sa'ad da kaga rana ta kisfe ko wata ya kisfe to an haifi wani waliyi kenan ko kuma wani waliyi ya rasu ko wani babban mutum ya rasu ko makamantan haka muna ƙanana lokacin da hayyar salasu ya rasu shugaban ainihin ko sarkin ƙasar habasha kafiri ne ba musulmi ba ne ba ma guje ne arne ne amma sai muka ji iyayen da suka haife mu a waɗannan lokuta a cikin waɗannan ƙasashe namu da anguwanni namu na musulmi da malamai da limaman musulmi sai ya yi daidai da husufi ya faru a ranar sai suka ce saboda mutuwa hayyar salasu ne hayyar salasu ma ba musulmi ba ne ma'ana sai aƙidar ta bayu kenan yanzu ba ma sai musulmi ba ba ma sai waliyi ba a'a duk wanda ake ganin babban mutum ne har kuma sai a fassara faruwar husufin dalili ne akan cewa shi babban mutum ne hatta a wurin Allah wannan kuskure ne shi yasa ahli sunna ku yi yawo ku karantar da aƙida da addinin musulunci ya zo da ita ku gyara imanin mutane duk da cewa za su ji karatun ba daɗi amma duk yadda ɗanka yake da gyambo in ana son ya zauna lafiya ya warke kowa ya bacci a gidan sai an je an samu lemun tsami da kaza da kaza an wanke wannan gyambo an kawo magani an shafa ba haka ake gyaran gyambo a ƙasar nan ba daɗi ne lokacin da ake wankewa da lemun tsamin nan daɗi yake ji shi wanda yake wankewar daɗi yake ji amma bayan an gama fa kowa zai samu natsuwa saboda haka mas'ala dangane da aƙida in ba kwa wa'azi dangane da aƙida kuna taɓo abubuwan shirkiyat da bid'iyat wai sai dai ku tare kawai kuna ƙoƙarin jan hankalin mutane game da zikirori kaɗai gaskiya ne zikiri daidai ne akwai shi a musulunci akwai shi a cikin alkur'ani akwai shi a cikin sunna kuma duk al'umman musulunci sun yarda cewa zikiri addini ne amma bai yiwuwa a ce nan kaɗai za a rakkazantu kamar yadda ba zai yiwu a ce kullum sai dai ku yi magana akan sallah da aure da ciniki ba kamar yadda babu yadda za a ce sai dai ku ƙare kullum kuna gano matsalolin musulmi kaza da kaza musulmi su tashi su karatu su zama likitoci su zama injiniyoyi musulmi su tashi su siyasa su toshe kaza su toshe kaza duk waɗannan abubuwan ba a inkari don haka dukkan wanda ke saurare na ya saurare ni da kyau ya ji manhajin ahlus sunna ahlus sunna ba ɗaukar wa'azi kawai suke shine madogara karantar da jama'a ba manhajiya ta ahlus sunna ita ce suna tabbatar da littafi ne wanda wannan littafi za a sa a yi ta karantarwa sai a riski komai a cikin karatu don haka kar ya zama ku tare kaɗai abin da kuke so kullum ku yi ta magana irin yadda za ka samu 'yan boko daga cikin musulmi da ke da'awa da iddia'in cewa kansu ya waye kullum suna cewa ‘ya'yanmu ya kamata su karanta physics su karanta chemistry su karanta biology su karanta kaza saboda mu toshe kaza galibin masu wannan tunanin kashi casa'in bisa ɗari graduate ɗin abu ne duk inda ka same su a najeriya graduate ɗin abu ne amma ya aka yi suka sarayar da abu haka ashe wannan tunanin nasu is not the answer in ba haka ba shekara talatin da ta wuce galibin waɗanda suke da irin wannan tunanin a yau su ne professors su ne doctors biochemistry physics one kowanne fage ga nan. amma tare da haka ga biyun nan a halin da ake ciki a yanzu ta gagari kundila to ashe ga wannan tunanin nasu tukuna shi kanshi kuskure ne domin mai ba da ƙarfi ne kawai akan abu ɗaya addinin musulunci ana karantar da mutane ne komai ana taɓowa shi yasa dukkan wanda ya ce zai muku da'awa ya ci gaba da da'awar amma ya samu wani littafi ya sa ya rinka karantar da ku tafsiri ne karatun hadisi ne karatun fiqhu ne ku kuma ku yi haƙuri a hankali sai a zo kan komai a tattauna shi dalla dalla zaka ga kuma babu fitina ka je ka ga dukkan masallatan mu da ke bin manhaji na salaf ba mu da rikici a cikin masallatan ko kaɗan dan kawai ba wai sallar magariba za a yi wani ya miƙe ya ce to jama'a musulmi na karanta iya sunna dan hudu ya ce cin abinci da cokali bid'a ne wani ya ce cokalin eh to ƙarya ne ba mu yadda ba a ce dan hodiyo ne daga haka a tsare da dambe a tafi eh, police station sai zama DPO ba ka tafe ne OC wane ne wane ne ba ka taɓa ganin wannan a masallatan salafiyun me yasa za a ƙarrara littafi ne ana karantawa amma waɗanda ba sa bin wannan manhajin za a yi sallah sai kaga kowa ya zaman shi ba wani malami da yake karantar da su bai sa musu littafi ba babu wani tsari don haka wani ustazu in imani ya ciyo shi ya tashi kawai sai watsu wata matsala sai a tashi ana rikici duk matsalolin nan da za ku je cikin garuruka sai a ce an ce albani ya kawo kaza an ce albani ya kawo kaza sai ka tambaya me yasa a masallacin da albani ya kawo abin ba a rikici ba me yasa masallacin da labari ya kai aka yi rikici ba za a yi mamaki ba za a yi mamaki don masallacin da albani ya kawo abin ba miƙewa ya kawo shi ba karatu ake cikin yi karatu ya zo ta kan abin don haka sai kowa ya gamsu to amma kai sai ka ji kaset ɗin kai kuma sai ka miƙe sai ka faro daga nan kuna fahimtar yadda matsalar take don haka kullum sai a yi mamaki sai a ce ai wani ɗalibin ka ne ya kai da awakar garinmu ana nan ana ta yaƙi sai in ce hoɗi jan yaƙi eh to mu kuma fa mun zama jahimu yanzu tushen matsalolin datini sai ka zo ka ga mu zaune lafiya saboda haka ku kiyaye ahli sunna littafi salafu suke sawa a ta karantar da mutane duk yadda wani zai ce sai a sai a ce a bari karatu zai zo kan abin tun aka zo sai a tattauna matsalar sai ga kowa yana yanzu shekara nawa ana karatun bukharin nan amma kaga sai yanzu ne ake tattauna matsalolin nan da suka shafi sallar kusufi idan aka wuce su fa to an wuce su sai kuma kaji an shiga wani babu ana ta karatu sai kaji a hankali a hankali sai ga an karantar da mutane sai ga sunna su. sa nake haka ake graduating ɗalibai daga jami'o'i to ka je ka gani baka ganin su da natsuwa to amma me yasa masallatan ku suke a barkace kullun kuna dambe saboda wani ne kawai zai miƙe sai ɗauko wata matsala kawai sai ce kaza ike so a gyara wannan matsalar da na gaya muku yau shekara talatin ko ashirin da wani abu a masallacinmu a can muciya tun a lokacin ba mu waɗannan tsare-tsaren ba ni al'infa a lokacin ma abin da ya yunkurar da ni kenan saboda ni baƙo ne ma a anguwar mun zo muna da shaguna muna zuwa muna dinki sai muka ga ga masallacin ahlus sunna muna zuwa muna sallah amma da an idar da sallah sai wani ya miƙe zai wa'azi ƙarshe sai a tashi da dambe sai ya samu liman liman eh ya kamata jama'an nan a sa littafi a karantar da su ne sai ce waye zai karantar da su in ce kai liman ya ce ni din da ka ganni nan ba karatu ne da ni ba ya ake ba ka ya ce a'a nan duk yan zafin kai ne ni na fi su zafin kai ne shi yasa aka tura ni kawai kawai ba ba ba karatu sai wani ustazuran nan shine miƙe ɓaro wannan matsalar yace jama'a hiya usunna dan hodiyo ya ce cin abinci da cokali bid'a ne sai wani yace bai yadda ba sai hayaniya aka ce a kawo ihya usunnan sai yace shi ma bai ganta ba a kasa ya ji ba dole a hayaniya ba dole a hayaniya saboda haka gaskiya ahli sunna ya kamata ku samar da natsuwa a cikin al'amarinku zaka ga duk inda ka je zaka ji ana cewa ai yan salafiya sun kawo kaza ai sun kawo kaza amma me yasa an ka zo masallacin masallatan mu sai ka same shi hade a natse saboda karatu ake a hankali a hankali a hankali har a kai kan abu da haka ake karantar da mutane dan haka in ka shiga biochemistry ko in ka shiga physics ko in ka shiga engineering department ko wane ne faculty sai ka je ka same su a natsa ana karatu saboda me idan semester ta yi ko idan session yayi sai a ce to kenan ga abubuwan da za a karanta sai a yi ta bin su a hankali haka ne ko ba haka ba haka ne idan wani ya shigo sai kaga an yi a hankali a hankali amma kawai rana tsaka a ce profesa ya zo ya ce yau zai yi musu lacca ne a kan kaza shikenan bayan nan sai bayan wata uku kuma profesa ya sake ɗauko wata matsalar amma fa da baya zuwa lacca kawai sai dai a je kawai a zauna wannan shine surar da ake barin mutane ka je ka bincika ka gani yanzu masallatai nawa ne za su karrar da littattafai ana bi ana karantar da mutane a hankali su kuma ɗaliban suna daurewa suna biyowa a hankali a hankali a hankali a hankali sai wani ya ga to wai ana ta karatun nan to yaushe ne za a fito zanga-zanga kuma shi ya ƙosa yaushe za a fara hayaniya to yaushe za a ji mu ne mu ma to in ya ji a kai haka za a yi ta tafiya eh sai ce kai wannan tafiya ba ta da ruhi a cikinta to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da gashi kaga hadisan shi ne nan waɗannan kuma su ne malaman hadisi waɗannan su ne malaman musulunci haka tsarin yake in ma a bi shi ya zama an tabbata ahlus sunna in kuma aka ibin shi sai a zama ahlul fauba a zama yan hayaniya yan mahabba wa dabba yan jack kullu jack an hari ko menene sai a fusgo a fada ko ina ƙarshe shi kenan sai ga al'amuran ku ya watse dan haka jama'ar musulmi mas'ala dangane da aƙida tana da matuƙar muhimmanci cewar wai in ana wa'azi game da aƙida kai zai rabu to jama'a ba mu ga yadda za a yi a fasara alƙur'ani ba masu wannan aƙida fa yau su ne kuma suka dawo bayan sun gama kawo wannan ruɗanin a cikin musulmi sai kuma suka dawo suka ce to ci gaba da kiran kiristoci kafirai kuma wannan kuma zai ainihin kawo rashin jituwa da rashin zaman lafiya saboda haka sai dai a rinka kiran su non muslims ko kuma a rinka kiran su makwabtanmu ko ƴan uwanmu ko abokan zamanmu su ɗin ne fa waɗannan da ke cewa wa'azi game da aƙida cewa kaza bid'a ne kaza kafirci ne yana raba kai su ne yanzu kuma suka sake ɗaukar wani salam cewa in ana cewa kiristoci kafirai to wannan zai raba kan ƙasa sai dai a rinka ce musu waɗanda ba musulmi ba ko kuma a rinka ce musu abokan zaman mu dan girman Allah kai da kake faɗin haka in ka zo fassara kuliya ayyuhal kafiruna ya za ka yi in ka zo lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina na hatta ta humul bayyana diya yi da irin waɗannan wuraren saboda haka gaskiyar lamari jama'a duk wani yadda kuke tunanin wai yi amfani da abin da kuke kira soft language menene soft language kar a cewa kirista kafiri kar a cewa bayahudi kafiri ga sunan sun taru su ne yan interfaith suna nan kaduna nasarawa plateau wane ne kuma suna ta yaudarar mutane za ka ga malami kwana biyu ya taso shi kenan za a ɗauki jibgegiyar mota a bashi za a bashi filaye za a bashi kaza za a bashi kaza baya aikin komai shi ba shi da ɗalibai in ka gan shi a jarida to an yi bakin fastoci ne sai gan shi da fastoci ana ta ɗaukan su hoto sai su tafi gari sai su je sai su tara musulmi sai a ce wai an zo za a wayar da kai ba za ka taɓa ganin inda aka je aka tara kiristoci aka tafi da wancan malamin ba ku lura da wannan kwanan nan suka dira adamawa yau kamar wata uku yola aka je aka tara musulmi aka yi ta ruɗani aka yi ta hayaniya Shi ne sai na ce to kuma sai a je a tara kiristoci nan ma a je a gabatar da malaman musulunci su ma su yi jawabi su faɗi saƙon musulunci a'a za dai a tara musulmi a kira manya-manyan arna manya-manyan kafirai su zo su yi jawabi don haka sai zama kenan ana amfani da wannan da'awa wajen isar da saƙon Allah uku ne Allah na daɗa Allah na da mata Allah na haihuwa Allah haihuwar shi aka yi gawa ga musulmi amma da sunan cewa wai interfaith to ana nan waɗannan kuma za su zo su ce ku kanku ku daina cewa kanku musulmi sai su ce sai ku rinka cewa kanku masu sallah suna nan wannan ita ce next agenda su sun yi taro ba da jima wannan ba amina musulmi su daina cewa su kansu musulmi ne domin ma'anan musulmi wanda ya mika kai ga Allah to kiristocin Najeriya wai sun gano ma'anan musulmi kenan dan haka Tinda wannan kalmar ita ma tana nuna akwai bambancewa kana nuna kai ka miƙa kai ga Allah shi fa wancan to don haka kai ka rinka cewa kanka mai sallah kawai na haka ku saurari kiristocin ƙasar da kyau yanzu sun daina kiran ku musulmi sai dai su ce masu sallah ko masallata kuma wannan kalma ko ka san ma'anarta in ya ce maka masallaci an jima sai ya ce maka Allah ya ce fawailil na. musallina azaba ta tabbata ga masallata duk ma kirki ne amma matsalar abin da yasa nake fashe ta ire-iren ku ne matasa yan shekara ashirin da biyar talatin ake ribatowa waɗanda ba su nuna ba ka taso ka haɗa haddarka ka fara rawar kai sai su jawo ka sai a siyo maka yar Toyota Corolla sai a kawo dan fili kwata sai a baka sai a kawo yar dubu hamsin a baka malamin islamiyya yana karban dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin an kawo dubu hamsin an bashi ko dubu ɗari shikenan sai ka ji an fara yawo da shi ana gabatar da shi akan shi ma ɗan interfet ne don haka sai kun yi a hankali ku da kuke tasowa so suke wai the next generation of the ulamas wato malaman da za a samu nan gaba kaɗan to ba masu maganganu ne irin namu ɗin ba shi yasa waɗannan zindiƙai su zazzaki kullum ga sunan wai suna taron haɗin kai kwanan nan daga baya za ku ji menene ma'ana haɗin kan sai ya zo ya jawo muku kiristoci kuma dan yana ɗaya daga cikin 'yan interfaith ɗin wakili ne a cikin tafiya za a toshi kenan haɗin kai haɗin kai haɗin kai sai an jawo ku sai a ce to haɗin kai da musulmi da kiristoci interfaith aƙida ce da daɗaɗɗiyar aƙida kafira kawai suna ɗago ta ne suna ɗago ta ne in aka taho sai a ce kai musulmi ne e zo ba yahude zo kirista zo ka yadda da annabi ibrahim e musulmi ba yahude ka yadda da annabi ibrahim e kirista ka yadda da annabi ibrahim e to ku zo menene a cikin addinin ka wanda in kai ba yahude da kirista ba zai ji zafi ba in ka zauna kana jan carbi in ya zanka ba zai ji haushin ka ba sai a karɓi wannan sai a rubuta kirista a cikin addininka menene wanda in ka yi musulmi ba zai ji zafin ka ba ba yahude ba zai ji zafi ba sai shi ma ya kawo ba yahude ma sai ya kawo sai a haɗa wai sunan wannan addinin ibrahimiyanci wai addinin annabi ibrahim kenan shine wanda ya haɗe kan al'umma gaba ɗaya matakai ne ɗaya bayan ɗayan baka san tarihi ba baka karatun aƙida ba sai su zurma ka a ciki saboda suna ta zurma malaman islamiyya da 'yan hadda malaman gasa karatun alkur'ani kaduna abuja plateau nasarawa bauchi gombe da sauransu sai a je a ɗauko yaro sai gan shi gauɗe ne bai nuna ba amma ya haddace alkur'ani ya ji ya ci gasa karatun alkur'ani sai su hasashi wannan yaron in aka bar shi nan da shekara goma ko ashirin mai zuwa su ne manyan malamai ina suka gano wannan sinariyo din a nan kofa haya islam din nan yau shekara wajen ashirin da biyar aka zo da ja'afar mahmud adam yana matashi aka sa shi gashi na ya ci gasa karatun alkur'ani aka sa shi ya kira a datta suka yi ta kuka bayan shekaru ashirin sai gashi ya zama babban malami sai suka ce it will never happen again ba za su sake bari ta faru ba duk wanda aka ji ya dago za a yi sauri a cafke shi su suna da mutane ne da kuɗi da bajet da suka aje dan ai wannan aikin ku ne kuke zaune kawai sai in kwai ya fashe a masallaci a ce da Allah a kawo wanne ka naira biyar wanne ka naira hamsin wanne ka naira talatin a haɗa su suna da kuɗi da suke warewa duk shekara ga adadin kuɗi ga abin da za su yi da kuɗin nan ga irin manufofin kuma ga hanyoyin da za su cimma wajen irin waɗannan manufofin don haka jama'a sai ku faɗaka matasa sai ku san irin wannan in ka ji an jawo ka wani abu ana ta wasa ka sai ka tsaya ka ga a'a wai yanzu wannan mukamin da ake ce maka kai ne wane kaza kai ne wane kaza when did you achieve those yaushe ka samu waɗannan matsayan ka ji an rubuto maka takarda daga Filato ana gayyata ka an ce maka sheikh wane sai ka ga sheikh e kai sai ka ce a ah, wrong number sai ka ce ba kai bane ba kai bane sai ka ce ni ba sheikh bane sai a ah, kai ne ka ce a ah, ba ni bane wrong number ba ni bane a koma da ita sai ka ga an zo da katuwar jeep an zo a ɗauke ka sai kana mamaki a kumbura maka kai za su kai ka su baro ka ne ku je ku gani yanzu a Abuja kaf Abuja yanzu in ka cike ta kaf dinta in ka cire masallaci kwaya ɗaya da wahala ka samu inda zaka ji ana wa'azi gar da gar ana faɗin gaskiya duk an gama da limaman duk sun zama 'yan interfaith sannan in ka cire wannan masallacin kwaya ɗaya ka je ka ga limamin da za ga wandan shi dagagge ne ka je ka ga limamin da shekara biyar da ka san shi da cikakken gemu za ka je ka gan shi da wannan gemu wani ma ya aske gemun gaba ɗaya ba shi irin gemun yan tsubbu can ɗan kuɗin nan sai ka sa tabaran hangen nesa za ka iya ganin akwai gashi a wurin ma na fata an gane ku je ku ga yadda suka yi musu duk irin wannan ne a zo a jawo ka ana dankara maka kuɗi ana cusa maka wallahi jama'a yaro ne ya zo wurina san da ya zo wurina yau shekara goma gemun shi a shekara goma da ta wuce ya fi gemuna a yanzu da muke shekara goma da ta wuce Allah ya mai gashi mai yawa shekara goma ran nan sai ya zo yana gaishe ni Abuja ya ce ban gane shi ba na ce wallahi ban gane ka ba eh na ce ban gane shi ba ce ko dai saboda ya yi kiba ne na ce a kai ma ka yi kiba ni ma na yi kiba so tare muka girma kenan so ba matsala amma ban gane ka ba yace na zo gidanka daki ɗaya muke kwana malam ba na ce ban gane ka ba sai da ya bayani na ce a ai ba zan gane ka ba na ce lokacin ka zo da gemu da kasin ba yanzu ka aske gemu ya zama irin na 'yan tsubu ba zan gane ka ba ya dariya a karamar kalla a karamar kalla ai ka san abuja ne na ce a ƙarya ne abuja na fi ka asali a abuja don me zaka aske gemu a suna karantar da yara ne ana ce musu in sun bar gemun yaran za su na firgita ‘ya'yan yahudawa ne sai na ce amma fada christmas baya firgita su fada christmas fada christmas baya firgita su shi ba yana da gemu ba fada christmas bai firgita su sai fada qur'ani mai karantar da qur'ani na ce ku lura wannan albashi wannan ya baka dubu ashirin wannan ya baka kaza wata a haɗa maka dubu tamanin kana mamaki kana samun kuɗi na ce zai hallaka addininka za su ɗauke ka karanta amma sai a ce sai dai gemun ka ustazu gaskiya ya ɗan yawa za ka ɗan rage kaɗan saboda yaran kada su rinka firgita saboda babansu darakta ne zai rinka baka dubu ashirin karatun kuma na minti talatin ne wancan ma za ka yi sai ka ga a wata an haɗa maka dubu tamanin dubu ɗari da arba'in sai ka ga yaya yaya ne sai ga mutum ya sassaba gemu waɗannan waɗanda a nan garurukansu in ka zo ka same su masu zafin addini ne masu tsaurarawa ne idan malami ya rage gemu ko yaya ba za su bi shi sallah ba sai ka je ka samu duk sun sassabe ya akai ya saki wando sai dawo ce wai ai malamai sun yi sabani sai na ce inda wannan shegantaka ce har Allah nawa ne ma malamai sun yi sabani inda wannan shegantaka ce duk matsalar da ka ɗauko ka ce an yi saɓani ko to an yi sabani game da Allah nawa ne ma an samu wasu sun ce uku ne wasu sun ce hudu ne wasu sun ce komai ma Allah ne wannan ya halatta maka ka yarda cewa Allah ba ɗaya bane wato dole ka rike abin da yake daidai duk da an yi sabani to ustazai sai ku yi a hankali saboda haka zaka tafi Abuja ka san me zaka je a Abuja tukuna amma ka san addinu ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jalinka ba sassauci ba compromise har yanzu fastoci da reverend fathers na abuja kaf ɗinsu ba wanda ya compromising ba wanda ya canza daga yadda yake amma waɗannan malaman da ustazan duk sun canza sun canza jikinsu nau'in tufafin da suke sawa nau'in mu'amalolinsu in fa wasunsu har sun kai suna hannu da mata za a zo da baturiya daga vatican ita reverend sister ce shi kuma sai a ce mishi sheikh shikenan sai tunda shi yanzu ba mai tsaurin ra'ayi bane sai ga ya miƙa mata hannu sai a sa kamera kyaf sai a ɗauka dole ne mu faɗa muku haka ba don mu ci mutuncin wasu ba ba don mu bata muku rai ba sai don babi ne na nasiha kuma wannan shine channel ko medium da za mu iya faɗin haka ya rage wanda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah wanda kuma zai fifita neman duniya akan ainihin kula da addinin shi to ya rage mishi Allah madaukakin sarki ya kiyaye babu latan kashifu latan kasifu shamsu limauki ahadin wala li hayatihi imam al ce yace babin da ke bayani akan rana bata ta saboda mutuwar wani ko kuma dan haihuwar wani rawahu abu bakra sahabi abu shi ya ruwaito haka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wal mughira abu musa wa ibn abbas wa ibn umara radiyallahu anhu Allah ya ƙara waɗannan manya-manyan malamai cikin sahabbai yarda su suka ruwaito cewa annabi ya faɗi wannan kalma da imam bukhari ya mai da ita babi sai kuma ya ce haddasana musaddadun qala haddasana yahya an isma'ila qala haddasani qaisun an abi mas'udin qala abu mas'udin al-badri babban sahabi ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama A الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد Rana da wata ba sa كسفوا saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar wani walakinnahuma ayatan min aya, lahi sai dai ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ma'ana halittu biyu ne daga cikin halittun Allah wanda ikon Allah kan bayyana ta hanyar hanyarsu shine ma'ana aya Allah fa idza ra'aytumuhuma fasallu idan kuka gansu sun faru sai ku yi sallah ma'ana in rana ta kisfe ko wata ya kisfe sai ku yi sallah mahallin shahid shine ash-shamsu wal qamaru la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kisfewa dan ainihin wato rasuwar wani ko kuma dan rayuwar wani amma wannan Allah yana amfani da su ne wajen ya bayyana wasu iko nashi ya kuma yi amfani da su ya faɗakar da ainihin wasu bayin nashi to kun ji wannan hadisi dai dama tun farko ya ce abubakara da mughira sun ruwaito ko to mun karanta hadisin abubakara da ainihin mughira hadisin abu musa kuma yana nan yanzu yanzu za mu ji shi a babin da ke biye da wannan insha Allahu ta'ala hadisin abdullahi dan abbas shi kuwa ya gabata kafin wannan babin da babuka uku hadisin abdullahi dan umar shi ma ainihin ya gabata tun a babin farko na fata an gane to kun ga imam bukhari da yake gwani ne gogagge ne a iyawa da ilimin hadisi da ya tashi kuma sai ya kawo hadisin sahabi abu mas'ud al-badari sai ka lissafa sahabbai nawa kenan kaga dai ga ainihin abu bakrata ga mughira dan shu'ba biyu kenan ko ga abu musa ga ibnu abbasin ga ibnu umar biyar kenan ko to sa'an nan ga riwayar kuma da muka ji ta shida kenan to wannan na daga cikin ma'anar al-mukhtasar da bukhari ya ce duk waɗannan sahabban bukhari yana da hadisansu da lafazinsu da isnadodinsu daban sai imam al-bukhari waɗancan guda biyar sai ya yi su a waɗannan kuma fa sai ya kawo lafazin abu mas'ud anan, amma a nan ya yi isharar waɗancan biyar mun faɗi ya kawo wasu a baya sannan zai kawo wasu a gaba kaga kenan a fakaice in ka duba Imam Bukhari zai kawo ya kawo su gaba ɗaya a littafin shi amma kaga kenan in ka fahimta ba inda ya maimaita ko kun fahimta to wannan na daga cikin ma'anar muktasar din ma'ana takaitaccen littafi ne in ba haka ba yanzu da ya kawo waɗannan sahabban da sai kuma ya kawo kowanne da isnadin shi da lafazin shi sai kaga babin ya cika amma sai ya kawo yadda lafazi guda ɗaya yake sai ce to wannan lafazin ka ji sahabban da suka ruwaito shi sannan sai kuma ya ce ga wani lafazin jama'a kun fahimci yadda malaman nan suke aikin nan ko Allah ya saka musu da alkhairi to sai ibnu hajar shi ko sai yake cewa yace wa qad taqaddama fil bab al awwal wa qad dhakara al musannif fil bab ايضا حديث ابي مسعود وفيه ذلك وقد تقدم في الباب الاول aiban min wajihin akhar wa kaza hadithu aisha wannan hadisin imam al-bukhari ya kawo shi a can baya shi kanshi na abu mas'ud al-ansari sannan kuma har wayo ka amanta ita ma aisha ta ruwaito ko to hadisin ta ya gabata kaga yanzu an samu nawa kenan an samu bakwai kenan to sai malam ya ce wa fil babi mimma lam yazkurhu an jabirin inda muslimin daga cikin hadisai da sahabbai suka ruwaito da ke magana a akan rana da wata ba sa kisfewa dan mutuwa ko haihuwar wani to imam muslim ya ruwaito hadisi daga jabir yanzu sahabi nawa kenan takwas wa an abdullahi ibn amrin sannan kuma daga abdullahi dan amr ba dan umar ba abdullahi dan umar mun jina shi kaga tara kenan wa nu'man ibn bashir da nu'man dan bashir nawa kenan goma sannan wa qubaisa da kuma ainihin ƙubaisa sha ɗaya sai ce wa abi huraira hakanan abu huraira sha biyu sai ce kulluha inda nasa'i wa ghairihi duk waɗannan lafuzza tun daga kan abdullahi dan umar da nu'man dan bashir da ainihin dan amr da ainihin wato kabisa dukkan da abu huraira dukkaninsu suna nan a cikin littafin al'imamun nasa'i wa ghairihi da wani malami wa an ibn mas'ud haka nan abdullahi dan mas'ud wa samura ibnu jundub da kuma samura dan jundub wa mahmud ibnu labid da mahmud dan labid su ma waɗannan su ruwaito kaga can mun ce guda goma sha nawa sha biyu to ga kuma ibnu mas'udin samura mahmud dan labid kunga ga sahabbai sha biyar su kuma waɗannan su uku kulluha inda Ahmad wa ghairihi al-Imam Ahmad da shi da wasu malaman su suka ruwaito wa an Uqbata ibn Amir wa bilal inda tabarani wa ghairihi uqubatu dan amir da bilal su ma sun ruwaito duk wannan ainihin al-imam tabarani da shi da wasu malaman suka ruwaito sha nawa kenan sha bakwai sai malam yace fa hadhihi iddatu turuqin kaji waɗannan hanyoyi ne daban-daban na wannan hadisi galibuha galibinsu ala sharti sihha dukkan galibinsu sun inganta sai ce wahiyatu fidul qat'u inda man a alaiha min ahli hadith na haka duk malamin hadisin da ya ga waɗannan hanyoyi zai fa'idantu cewa tabbas bi annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala cewa lalle annabi ya faɗi haka sun kai haddi na me kenan haddin tawatur kenan sai ce jibu takzibu man za'ama annal kusufa alamatun alamauti ahadin au hayati ahadin yace dan haka ya zama wajibi duk wanda ya riya cewa kisfewar rana ko wata alamar mutuwar wani ce ko rayuwar wani wajibi ne a ƙaryata shi sai ce ƙarya ike kowane ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba sa kisfewa don mutuwar wani ko don rayuwar wani to in wani ya zo ya ce sun kisfe ko ta kisfe ko wata ya kisfe saboda wani ya rasu sai a ce ƙarya kake yi ya kamata ku gane waɗannan da kuka ji ana ƙaryata su masu riwayar hadisin nan fa kar ku ɗauka wai 'yan shalisho ne kar ku ɗauka wai 'yan daba ne manya-manyan malamai ne da limamai masu rawani da ɗalibai da mabiya ka je ka karanta su jabir al manya-manyan malamai ne waɗanda za ka je ka samu ya tara kamar mutum ɗari biyar yana karantarwa in yi karya a cikin hadisi sai ka ji abdullahi ɗan mubarak ya fito ya ce maƙaryaci ne Shi ne haka al'amarin yake haka yanzu muke bugawa manyan malamai ne sai su hau duro sai su ƙarya sai mu ce ƙarya ne sai a ce albani na zagin malaman mu a'a sunan mu ce duk wanda ya ƙarya ba ragi sai a ce ƙarya yake yi ya rage in zagi ne ma'anar abin to shikenan amma dai ƙarya yayi eh to sai an fito wajibi ne a ce magana da ya faɗi ƙarya ce amma ba za ku taɓa tace addinin ku ba sai randa mai ƙarya ya ƙarya kuka ce ƙarya ike yi in kuwa har ma'aikaciyar da ke zaune a kan kwamfuta ko a wurin banki za a je a kai mata cek na ƙarya na ƙarya a ce a fitar da dubu biyar ta duba ta ga ba haka ba ne sai ta ce to amma kaifa wa kad kila kaifa wa kad kutiba da dai an rubuta bari a baka in Allah so ku za a kore ta haka ne amma in dai za ta ga mutum da personality da mutunci ya zo ya kawo cek ta bincika ta gaba haka bane amma sai ta ce da an riga an rubuta to an rufa mai asiri mana za ku a kore ta an fahimta jama'a to in kai kana wurin sai ka ce yanzu kenan ana zargi a'a sai a ce babu babu wannan account din babu magana ba haka take ba da haka duk malamin da ya karya ku kiyaye duk girman shi duk tsawon gemun shi duk rawanin shi sai a ce magana da ya faɗi ƙarya yayi musamman in an gane cewa wannan ƙarya ce mai rusa addini in su baka ne ko kuskure ko tuntuban harshe wajibi ne a fito a ce magana da ya faɗi ba daidai ba ce an san cewa ba yana amfani da wannan ba ne ba ɗabi'a shi ba ce a su baka ce amma a'a an san cewa haka al'amarin shi yake irin su jabir al-ju'afi irin su hasib ibn Jahadar, da makamantan waɗannan sai ka ji an fito an ce kazzabun dajjalun wajibi ne amma da ya zama akwai karancin ilimin hadisi a cikin malaman Najeriya da mutanen kungiyoyi da mutanen ɗariƙu da lakcarorin jami'o'i yan fakaltin Islamic studies da shari'a da sauransu da sun ji sai su ce yanzu daidai ne a dubi kamar shugaban kungiya kaza kamar limami kaza a ce yayi ƙarya a cikin jama'a sai a ce tafi ka je ka karanta littafin tahzibut tahzib tafi ka je ka karanta littafin mizanul itidal karanta littafin lisanul mizan ka karanta littafin ahwalur rijal na al-allamatul jurjani duk zaka gani zaka ga sai ya kawo tarihin kaf kaga girman shi sai ce maka amma makaryaci ne so ya kamata ku gane wannan ina fata an gane to kuma wannan ilimin karancin shi ya cutar da addini kwarai da gaske saboda an ta barin makaryata suna ta sharara ƙarya kuma shi shikenan tunda malami ne shugaban kungiya ne shugaban jama'a ne shugaban kaza ne yana da mabiya yana da ɗalibai sai a ja baki a yi shiru ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun dai ji wannan don haka babu shakka wannan babu yana tabbatar mana da mas'ala ainihin wato mai girma daga cikin mas'aloli na addini cewa ba a sassauci game da duk abin da aka ji zai bata addini kamar yadda za mu zo mu ji yanzu yanzu nan ba da dadewa ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta yi husufi da hantsi daidai da ɗan shi ya rasu sai mutane suka ɗauko waccan magana ta jahiliya suka ce jan rana ta yi husufi ne saboda mutuwar ibrahim al-mu'azzam dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama madadin annabi ya ƙara jan jiki cewa yanzu sun fara ganin darajojinmu sai annabi ya ga ƙarya ne ba abin da ƙarya za ta ƙara maka daraja sai ya miƙe ya ce ba haka ba ne rana ba ta kisfewa ko wata saboda wani ya mutu ko dan an haifi wani amma fa abin kwaliti ɗin zai dawo gare shi ne ma'ana wata daraja ce aka turo amma sai annabi bai karbe ta ba saboda ya san ƙarya ce shi yasa kai ma in ka je wuri yanzu in suka tara maka ƙasa sai ka ce a ba haka bane sai ka faɗa kai technician ne sai suka ce maka injiniya sai ka ce a ni ba injiniya bane ni technician ne ma'ana electrician ne ni bakanike ne ni amma zai ga yanzu mutum yana gyaran fridge ana cewa injiniya sai ga mutum yana gyaran mashin ana cewa injiniya ko kun fahimta jama'a sai ka ga mutum yanzu menene shi nurse ne Allah ya sa ma ya je yayi wane ne wane ne college of health ko ya je yayi wane ne wane ne na nursing dan diploma shi amma sai ka jana ce mishi doctor doctor shi kuma yana anshewa academician suna jin zafin wannan abin waɗanda suke cikin harkar ilimi sun san akwai ganganci a cikin wannan abu akwai barna a ciki to haka yanzu sai kaga malamin islamiyya ana ce mishi sheikh kuma <laughs> yana dan dariya wai ya karba kenan no you are blowing yourself kana yi wa kanka bindiga ne ka fashe Allah maraukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ya عائشة الله يقارى متى يرداتك kasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa salla bin nasi manzon Allah yau mutane sallah fa atala kira'a ya tsawaita karatu thumma raka'a fa atala ruku'a ya ainihin ruku'i sai ya tsawaita ruku'un nashi thumma rafa'a ra'sahu fa atala alqira'a wa hiya duna qira'atihi al-ula annabi sallallahu alaihi sallama ya ɗago kan shi sai ya tsawaita karatu sai dai kuma karatun bai kai karatun farko ba sun maraka a fa'afalar ruku'a duna ruku'ihil awwal da ya ruku'u sai kuma ya ɗago wato ya tsawaita ruku'un shi sai dai shi wannan ruku'un bai kai na farko ba shin waɗannan maganganun da ake cewa bai kai na farko ba bai kai na farko ba wace farkon ruku'un farko na raka'a farko ko ko ruku'un shi na farko na raka'a ta biyu mas'ala ce da malamai suka saba lokaci ne gashi nan fatul bari ka karanta ya tattauna mas'alar ko kun fahimta raka'o'i biyu ne a raka'a farko yayi ruku'u ya tsawaita ya dago sai ya sake ruku'u ya tsawaita amma sai aka ce wannan ruku'un na biyu bai kai na farko ba to tambayar ita ce raka'a ta biyu in aka zo yin ruku'u, tsawaita ruku'un zai yi ɗaya da tsawaita ruku'un raka'a farko ingantacciyar magana a'a to kenan in ka gane haka to ruku'u na biyu a raka'a ta biyu ana nufin tsawon shi ba zai kai tsawon ruku'u na biyu ai ruku'u na farko a raka'a ta biyu ba don shi ne na kusa da shi ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai take cewa as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda thumma rafa'a ra'sahu sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dago kan shi fasajada sajadataini yayi sujuda guda biyu thumma qama fasana'a fi raka'ati thaniya misla zalika sannan ya miƙe a raka'a ta biyu ma sai yayi irin yadda yayi a raka'a farko to wannan mumasala din ta kwatanta aiki ce ba mumasala ce ta daidaita tsawon aiki ba cewa irin kar ka ɗauka tsawon ruku'un raka a farko da ta biyu ɗaya ne mu mumasalar yadda ya ruku'u biyu a cikin raka a farko haka ya ruku'u biyu a cikin raka a ta biyu ina fata an gane sun makama sa'an nan sai ya miƙe sallallahu alaihi wa alihi sallama faƙala sai ya jawabi ya ce inna shamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi lallai ne rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarshi. ko saboda rayuwar shi walakin nahuma ayatani min ayatillahi yurihima ibadahu sai dai su ɗinnan ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah da yake nuna wa bayin shi fa'iza ra'aitum zalika ya ku jama'ar musulmi idan kuka ga haka fafza'u ila salati sai ku zabura zuwa ga ainihin sallah jama'a kun fahimci wannan shi yasa duk waɗannan da suke tunanin wato wai duk abin da aka tashi a ce sai a daidaita haƙoƙin kafirai da na musulmi wallahi tallahi a musulunce ba zai yiwu ba saboda yanzu wannan abin kamar yadda muke faɗi in ya faru nan zariya ƙasar musulmi ce sakkwato katsina gwandu duk kano ina duk waɗannan garurukan musulmi gombe bauchi duka yola duk waɗannan ƙasashen musulmi ne maiduguri da maturu da makamantansu duk waɗannan ba garurukan musulmi ba ne to in ku sufi ya faru za a tsai da komai ne har waɗannan arna gaba ɗayansu kasuwa ne menene menene sai a ce a addininku in haka ya faru me kuke yi malaman ku su binciko an suka ce a addinin su addinin su bai yi magana wannan ba to wannan yana ƙara tabbatar da na ƙasa addinin sai a ce to ku rufe shagunan sai ku tafi gidajenku to yanzu kaga yadda aka maida ƙasa ta zama secular system magana addini ma babu sai a zo ana cewa ma ai rurrufe shagunan kuma musulmi da kuke sai a ce lafiya sai a ce akwai security alert na haka sai a ce ba a yarda ku rufe shagunan ba yasa dole yana daga cikin abubuwan da hukumomi ya kamata su rinka nazari su rinka kula da al'adun mutane da addinan mutane amma ku duba saboda wulakanta mu jama'a shekara fiye da hamsin an zo za a gina railway quarters a ina a zaria da kano in aka tashi sai a gina irin ginin da ake a ƙasa arna za a ɗauko abdullahi aiki daga gombe a kawo shi zaria da shi da matar shi da 'ya'yan shi dole ya zauna a gida wanda yake ba katanga sai 'yar katanga iya ƙwauri yaya mata shi za ta yi kaga a nan ba a kula da cewa za a yi wannan kwatas ɗin ne a ƙasan musulmi a yi gini irin wanda ya dace da al'adar musulmi ba ruwansu da wannan a abuja an ka zo kai dogo katanga sai a zo a sa maka alama sai a ce ka yanke ta sai dai ta zama guntuwa to ma'ana musulmi kenan su ba su da yanci duk abin da suka yi sai a ce wannan ya nuna bambancin addini to yanzu kenan su da suka kawo mana namu fa nasu suka kawo mana nasu mu yanzu dole mu bi ku je muciya ku je ku ga yadda railway kwatas take fiye da shekara nawa ta dace da irin yadda musulmi za su zauna ko ku babu musulmi ma'aikata railway sannan ku dubi yadda al'amari yake a magana aikin asibiti sai a ce asibiti sai dai a ɗinka mata hijabi irin na matan kiristoci shine iya wuya ina son ku gane wannan hijabin iya wuya ba ana nufin dan ku musulmi ba ne a'a asali waɗanda suke aikin nurses a cikin addinin christianity a wurin bature su ne reverend sisters ‘yan mata kiristoci su suke aikin su kuma dama suna sa wannan hijabi iya wuya na hakan aka zo a nan a biyu ne a nan shika ne a ina ne ko asibiti za ka buɗe sai a ce ka kawo fatan ka kawo yaya yanayin hijabin mata da za su yi aiki a wurinka in aka ga hijabin ya kawo iya kwankwaso ko ya rufe iya nono sai a ce a'a ya yi girma sai a yanke shi ya zama round neck iya wuya kawai sai a zo a kawo maka uzuri cewa saboda in ba haka ba amma duk da haka ba a karɓi haka ba kuma ina likitocinmu ina waɗannan 'yan bokon professors in da medical doctors in da consultant ɗin waɗanda su suka yi ta hayaniyar mss shekara talatin da ta wuce yau su ne lecturori ina suke ina ma'ana kasantuwarsu ina ma ina matsayinsu da gwagwarmayar addinin da suke jama'a kuna fahimtar al'amarin nan da kyau to dole ne ku mutanen cikin gari dole ku gina makarantu dole ku gina asibitoci waɗanda in kuka tashi za ku ce ga yadda kuka tsara su daidai da addininku da al'adarku in aka ce ba a yadda ba ga yadda za ku yi sai ku ce wannan na kiristoci ne yaya kana musulmi za ka yi pharmacy ko za ka yi chemist sai a ce ka sa hoton cross wai sai a ce wai wannan ita ce alamar alamar kemis kenan cross na kiristoci motar ku ambulance sai a ce ku sa mata alamar cross sai a ce wai wannan alama ce ta ainihin asibiti alama ce ta chemist ba wai christianity ba ne me yasa the whole professor soludo da goyon bayan sarkin musulmi aka haɗa aka cire rubutun naira ashirin naira goma naira biyar a jikin takaddun kuɗin najeriya me yasa aka cire su saboda suna wakiltar addinin musulunci ne sai aka ce a cire su amma da aka cire su sai aka kawo rubutun kiristoci sai aka sa kuma sai muka yi shiru saboda an yaudare mu sai aka sa sarkin musulmi sada shi ya fito NTA ya sanar amma sai aka ce wai saboda dama an sa su ne dama an sa su ne dan a lokacin akwai waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba sai da ajamanci amma yanzu kowa ya iya rubutu da karatu irin wannan na bature don haka ba a buƙatar wannan ajamancin Karya ne ba haka ba ne sarkin musulmi sun yaudare ka sun yi maka magudi ka sani ko baka sani ba sun gida gidadantar da kai da in aka cire sai a ce to shi kenan ba za a mayar da shi da kuma rubutun da kiristoci ne suka shigo da shi kasar ba duk wanda bai sani ba an sa rubutun larabci ne a jikin kudin najeriya da jikin tambarin sojojin najeriya saboda rubutun larabci ɓangare ne na al'adar mutanen najeriya saboda a najeriya akwai larabawa ‘yan ƙasa ne wa walidun wa ma walada shuwa'arab da kake jin su ko yan ƙasar waje ne ba bakin haura bane yan ƙasa ne yaran su kenan shuwa'arab bai da wani yare duk duniya sai larabci bai da wani rubutu sai wannan rubutun waɗanda suka haɗa ƙasar da ike gogaggu ne masana tarihi da kuma sanin menene ma'anar kuɗi dukkan kuɗin ƙasa ya kamata ya wakilci al'adu na mutanen ƙasar to in ka cire larabci da rubutun larabci a cikin rubutun Najeriya ka nakasa tarihin Najeriya shi yasa aka samu wani professor a University Lagos ya fito aka yi program da shi na musamman a tashar AIT tun lokacin nan ya ce wannan rubutun al'adar ƙasar nan ce sai kawo wasu rubuce-rubuce na yarabawa waƙoƙin yarabawa ɗarurukan shekaru da yarabanci ne amma rubutun larabci ne sai ce ga wannan tun kafin bature ya zo aka ce mishi to prof karanta mana sai ga prof yana karantawa yarabanci yake karanta amma rubutun fa a jamanci ne amma sai suka yi mana wayau shi shikenan kuma magana ta tafi yanzu abin da ya rage saura nasrun minallahi da ke jikin bajansu sojoji da kuma jami'ar Ahmadu Bello da ke jikin tambarin ABU shi ma suna nan za su cire da kuma rubutun da aka yi a ƙofar masarautar Adamawa ta Yola da ke jihar Adamawa wadda wasiyar ɗan fodiyo ce aka rubuta ta da ainihin haruffan larabci amma da fulatanci me take cewa ku yi noma ku yi kiwo ku yi karatu sai suka zo suka ce nan ma sai a cire ta saboda me za a cire ta sai suka ce saboda wai yola ba garin musulmi ba ne don girman Allah ku ji wannan reni waɗannan mutanen su ne fa a yau suka hana jami'ar kimiyya da fasaha da ke yola a sa mata sunan modibbo adama university sai aka ce wai ai modibbo adama ai musulmi ne to ita jami'ar me ya haɗa ta da musulunci irin ta ce fa a bauchi aka sa mata abubakar ta fawa balewa amma musulmi da malamai da sarakunan adamawa kaf aka rinjaye su don haka har yanzu me ake ce mata fut yola fut yola amma abin kunya fa kafin ta zama federal university of technology sunanta modibbo adama college modibbo adama college kamar yadda bayero college da ke kano ta juye ta zama bayero university to ya kamata wannan ma ta zama modibbo adama university amma sai suka ce san ba su yadda ba kuma shikenan aka bar ta haka to daga nan ne za ku gani? al'amura na in sun taso waɗannan mutane kaza ce ba ta san alhamdu ba sai kun zauna kun ta rubuce-rubuce sai kun je kun taru kofar majalisa kun ɗaga musu kwali sai kun ce duk shagunan gari yau ba za a yi kasuwanci ba me yasa saboda an cire rubutun arabiya because that is the only language they understand it is quite unfortunate that the only language you can communicate is through violence abin takaici ne a ce manya ne masu ilimi da digirori ba sa lura ba sa aunawa in an faɗa ba sa fahimtar abin ya yi wa mutane zafi sai mutane sun buga nan sun fasa nan sun kona nan wallahi tallahi wannan ba alheri bane ga kasar mu ko kaɗan ya kamata in aka tashi za a yi abu sai a samu manya-manyan masu ilimi da dattawa da masu hankali sai su ce amma in an yi wannan abun ba kwa ganin zai ja kaza don girman Allah yanzu wace fa'ida ce menene ya ƙara wa naira da aka cire rubutun arabiya sannan da rubutun ke jiki dukkanmu nan an haife mu ne duk wanda yake nan wurin an haife shi ne kudin Najeriya na rubuce da me da rubutun larabci me ya rage wa kudin daraja babu amma yanzu a nan zariya ko sokoto ko katsina in ka je za a yi maka rijista na kemis ko famasi sai a baka hoton kuro sai ka zo ka makala kai ba komai ka karba amma su kuma fa yau arne ko shagon ka yi shiga zai sai kwamfuta in ya ga keyboard na larabci sai ya kyamata in ya ga ainihin abin tabawa na handset in ya gan shi da larabci sai ka ga ya wurgan maka wai za ka musuluntar da shi ne pad abin tattabawa na handset in ya ga da rubutun larabci jiki sai ya aje maka sai ya fita daga shagon wai za ka musuluntar da shi ne amma kai kuma in aka zo aka buɗe kemis sai a ce ka sa wannan kai kuma sai a maka wayo sai a ce wannan alamar kemis ce ina yan bokon ina waɗannan professors ina waɗannan doctors ina waɗannan consultants ina waɗannan tsofaffin kaza sun goge kaza sun goge kaza matasa ku tashi ku yi karatu a cikin basira in ba haka ba kuma inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha Allah ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace rana da wata ba sa kisbewa dan wani ya mutu ko kuma dan an haifi wani ayoyin Allah ne da Allah ke amfani da su ya fadakar da bayan shi dan haka in aka ga haka sai a a tafi sallah babu zikri fil kusufi rawahu ibn abbas radiyallahu anhuma babin da ke bayani akan ambaton Allah tuna Allah aiki da dokar Allah a lokacin da kusufi ya faru shine ma'anar zikiri jama'a duk sanda ka ɗauki kalmar zikiri ka bata ma'ana ɗaya ta takaitu domin kalmomi da yawa a larabci ba sa fassaruwa saboda larabci wani buhu ne mai girma duk inda ka zo za ka zazzage abin da ke cikin shi a cikin buhun wani yare za ka samu ƙunci, shi yasa ba wanda ke jin daɗin karatun da ke rubuce da larabci sai in yana jin larabci saboda baya fassaruwa shi yasa ga gogaggun yan boko da suka zo fassara alqur'ani ba su ce translation ba sai suka ce the meaning the meaning of the glorious quran because in ka ce the translation translation ba zai yiwu ba you cannot translate domin translation shine kai transferring duk abin da ke cikin can zuwa cikin can sai dai kai kokarin bayar da ma'anar yanzu kai ka je ka samo wanda zai iya fassara maka bahaushe gangaran alaramma da ya iya qur'ani ya goge da larabci ya fassara maka falan mastai asumin khalasu najiya sai dai baka ma'anar kawai amma ƙarya ne a ce ka ji zaƙin saƙon da ke ciki don haka wani balarabe ba musulmi ba ne ana karanto wannan ayar sai sujuda aka ce lafiya kai ba musulmi ba an karanta Kur'ani kai sujuda ya ce saboda wannan maganar ta tabbata cewa ba mutum ne ya yi ta ba aka ce sai waye ce sai dai wanda ya halicci mutum to yanzu ba za ka iya ɗauko wannan saƙon ka gaya wa bahaushe yadda in aka faɗa zai ji zaƙin abin ba haka don haka ba wanda ke jin garɗin alƙur'ani da daɗin alƙur'ani da ɗanɗano da farawa ta alƙur'ani sai wanda ya fahimci larabci fahimta ta haƙiƙa don haka kalmar zikiri abu uku take nufi duk inda ka ganta an bato da baki An bato da zuci sannan kuma yin abin daidai da wanda ya ce shine in ku sufi ya faru za ku buɗe baki kuna astaghfirullah subhanallah la haula wa la quwwata illa billah da fatar baki kenan sannan zukatanku su tuno Allah su tuno Allah ka koma ka yi tunani me ke haifar da kusufi zunubai daga cikin zunuban waɗanne iri ne naka kai kaga tunani kenan sannan sai me me Allah ya ce kuma ka yi da gaɓoɓinka to wannan shine complete package na zakiru ya yi da zuci ya yi da baki gaɓoɓin kuma da ya tashi sai ya yi abin da Allah ya ce haka duk sanda ka tashi za ka ainihin yi wata mu'amala a lokacin kusufi sai ka dubi mai Allah ya ce mai annabi ya ce sannan da baki a yi istighfari a koma ga Allah a faɗi kalmomi a girmama Allah sannan da zuci zuciya ta kare ta tunani game da menene ya kamata me ke haddasar da wannan ya za a yi a koma ga Allah amma kaga kawai kuka fito titi kuka cika titi da lasifikoki kuna la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illa ƙaryar banza kuke wallahi saba Allah kuke har la ilaha illallah da kuke faɗi ta bid'a ce kuke faɗin ta domin ba ku faɗe ta a idda ta dace ba a lokacin ba ita aka ce kai ba ka kaddara in ka kabbarta fatiha sai ka fara attahiyatu lillah in ka kabbarta harama Allahu akbar a sallar magariba sai a ji kana attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ka gama kuma sai kai salatin annabi sannan in kai rukuku sai ka karanta kuliya in ka dago daga ruku'u sai ka karanta fatiha zikiri ne ko ba zikiri ba qur'ani ne ko ba Tahiya ce ko ba amma kayi ta a mahallinta sallah ta ɓaci haka sanda kuka cika titin nan laifi kuke yi ba ku yi abin da aka ce ba misalin wannan shine kana da motarka a ina ake zuba injin oil a cikin inji a ina ake zuba man fetur a cikin tanki sai ka sauya ka zuba injin oil din a cikin tanki ka zuba ainihin man fetur din a cikin ainihin inji an fahimci wannan da kyau to sai ka ga menene zai biyo baya sannan dan wake da mai da yaji da magi in aka dangwalo shi ina ake kai shi baki to ka tura shi hanci ka ci gaba da turawa a hankali da natsuwa zai kai har inda kake so shine makoshi amma za ka gane ka ɗan yi kuskure kaɗan na fata an gane to the same scenario nafsuhu irin ɗaya ne Allah ya kyauta saboda haka karka ji an ce babu zikir fil kusufi duk wannan hayaniyar da suke yi saboda ahli sunna sun zauna ne sun ki bayyana mutane me ya sakon Allah na gaskiya har su samu damar cewa wai ana musu zikiri suwa yake musun zikiri bidi'ar da ka kawo a cikin zikiri kamar yadda bidi'ar da kai wa ɗan waken da ka sa shi a hanci shi ya kawo ka shaƙe ko haka wannan ma don haka ba cin ɗan wake ne laifi ba amma menene laifin ciki a saka shi ta hanci ya kai baki amma ban na son ku gane akwai manfas akwai canal akwai hanya in ka tura shi ta hanci zai iya kaiwa har inda kake so har ciki hakuri ake so ka kara kaɗan ka ci gaba da turawa ina fata an gane to wannan ainihin wato babi dangane da zikiri din a lokacin ku ya ce ibnu abbasin ya ruwaito haka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai kuma ya ka hadisin abu musa kaga ya sake irin waccan dabi'ar kenan ya nuna hadisai biyu ne kenan ɗaya ya yi isharar shi ɗaya kuma ya ruwaito shi haka zaka ce sai ka ce ashara ila hadisi ibn abbasin warawa hadisa abi musa قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم babban sahabi abu yarda wannan babban sahabi mutumin ƙasar yaman ne ma'ana balaraban ƙasar yaman ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya albishir yace gobe ash'ariyawa za su zo za su zo muku da al'adu waɗanda suke na musafaha larabawan maka da sauransu a cikin al'ada su babu musafaha babu hannu handshake sai dai aka haɗa a rungumi juna a yi mu'anaka sai manzo Allah ya ce gobe za su zo muku za su zo muku da ɗabi'a ta musafaha yace kuma ash'aryawa mutanen kirki ne suna da wata ɗabi'a idan aka ɗan samu ƙuncin rayuwa sai su haɗu sai a a shimfiɗa wani katon kilago wato katuwar shimfiɗa a tsakiyar anguwa sai ce kowa ya fito da masarar da yake da ita a gidan shi sai a yi ta tara masarar wuri guda mai buhu biyar ya fito da ita mai tiya ɗaya ma ya zo amma duk wuri ɗaya za a zazzage to mai shinkafa ma ya kawo haka duk za a yi don aka tare sai a yi raba daidai kowane gida sai a koma <coughs> ash'ariyawa kenan manzon Allah ya so su ya yabe su mutanen kirki ne qala abu musa ya yace khasafati shamsu rana ta yi khusufi فقام النبي sallallahu alaihi عليه وآله sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe fazi'an a firgice sallallahu alaihi wa alihi sallam yakhsha an takuna sa'a yana tsoron kada ta kasance kiyama ce ta iya yiwuwa kamar yadda malamai su kawo cewa a ce to yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama zai razana zai firgita a wannan firgita ce ta ɗabi'a duk al'amari na ɗabi'a in ya samu annabawa ba a musantawa na kaga annabawa suna cin abinci suna shan abin sha suna tafiya cikin kasuwa annabawa suna aure annabawa suna bacci to in annabi ya tsorata tsoro irin na ɗabi'a to babu komai shi yasa kaga annabi Musa lokacin da ya jefar da sanda shi ta zama maciji sai walla mudbiran sai Allah ya ce inni la yakhafu ladayyal mursalin manzanni mursalun manzanni ba sa ainihin wato tsoro a gabana to wannan tsoro na ɗabi'a ne don haka yanzu duk yadda kuke ustazai da imani da tsoron Allah sai tsaka ta faɗo daga sama masallaci sai ka kauce a guje ka tuntsira ba komai ustazu imanin ka bai ragu ba ina fata an gane saboda abu ne na ɗabi'a sai dai akan so ka zama namiji ina fata an gane to amma an kuma baka zama ba komai insha Allah to yana tsoron an yakhsha an takuna sa'a yana tsoron kar ta kasance tashin kiyama ce malamai suka ce to ya zai tsorata cewa kar ta kasance tashin alkiyama ce alamomi ba su gama bayyana ba haka ce a tsoron ne ya kawo haka so da dama in mutum ya razana game da al'amari yakan suranta a zuciyar shi sabanin yadda in a natsa ne to wannan tsorata ce ta kawo mishi haka sallallahu alaihi wa sallam dan uwa in ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsoron kar alkiyama ta faru ba fa mugun abu yake da shi sallallahu alaihi wa sallama da zai je ya tarar ba amma abin ya razana shi kai kana razana in ka ga ainihin wata yayi husufi ko rana ta yi husufi kaga ya razana ne sallallahu alaihi wa sallam in fa ya je lahira din walal akhiratu khairul laka min al'ula amma ya razana saboda wanda ya fi kowa sanin Allah jama'a shi ya fi kowa tsoron Allah na taɓa muku misali da suke kawo a cikin adab ne kawai aka ce yara ne suka ɓata wuni guda iyayensu na neman su suka rasa ina suke suna nan suna neman yaran nan ashe zaki na kwance da matar shi suna hira yara sun je sun same su sai suka ɗauka abokan wasa ne suka je suka zauna suna ta shafa zaki suna ta lima mishi hannu a ido da baki suna ta wasa har matar zaki na ce mishi ranka ya daɗe yara na jagwalgwala ka amma kuma baka ɗan yin wani harjaji haka su fahimce ka yace a ki rabu da su ai ba su sanni bane ba su sanni bane dan haka ba za su ji tsoro na ana cikin haka la'asariya sakaliya sai iyayen 'ya'ya sai suka ji maganganun ƴaƴan sai suka shawo kwana suna shawo kwana suna munna amma sai suka hangi inda 'ya'yan suke akwai zakoka a wurin sai kuma suka juya a guje sai ce kin ga waɗanda suka sani ko kun fahimta jama'a saboda haka in kaga mutum yana wasa da Allah bai san Allah bane ka je wurin malami ka ce Allah gafarta malam a roƙan min Allah sai ka ji ya ce shikenan tashi an gama tashi ka je Allah ai mishi Allah yi mishi je ka kawai an gama bai san Allah ne wanda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah to wannan sanin Allah da ya shi yasa ya fi kowa razana a lokacin da rana za ta kisfe kai kana tsalle kana ɗoki shi kuma kaga gigicewa yi aka ce mayafi zai ɗauko amma saboda gigicewa sai ya ɗauko riga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'atal masjida ya tafi masallaci ya je masallaci fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu yaf'aluhu abu musa yace annabi yayi sallah da zo ina zuwa sai yayi sallah da tsayuwa da ruku'u da sujuda ra'aituhu qattu yaf'aluhu wanda tun da nake a wannan lokacin ne na taba ganin shi so ɗaya yayi irin wannan tsawaita ruku'u da sujuda da ainihin tsayuwa ainihin a sallah ina fata an gane abinda wannan magana take nufi shine me tabbatar da riwayoyin baya cewa annabi ya tsawaita me yazo a naku nuska ma ra'aituhu yace a naku na'am eh amma akwai qattu a naku qattu ya fa'aluhu anan kuma sai yace me a naku a jumlar jumlar eh ma aituhu qattu yaf'aluhu ma din ce kawai ta zo ibn hajar lam yata'arrad li hadha na fata an gani. wato yana cewa bai taba ganin shi yayi haka ba nan kuma yana cewa tun da yake haka wannan mafi tsawon shine karan farko da ya fara yi ma'ana dai duk guda ɗaya ce wa qala sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace hadhihi al-ayatu allati yursilu waɗannan ayoyi da Allah yake aikowa la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba suna kasancewa ne saboda wani ya mutu ko kuma dan an haifi wani ba walakin yukhawwifu biha biha ibadahu sai dai Allah yana tsoratar da bayin shi ne da su fa idza ra'aytum shay'an min zalika idan kuka ga wani abu haka fafza'u ila zikirhi sai ku zabura ga ambaton Allah kun ji mahallin shahid kenan wa du'a'ihi da roƙon Allah wastighfarihi da kuma ainihin neman gafara Allah don haka in aka ga ainihin kusufi na faruwa jama'a ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar اللهم إننا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ba wai za a samu wani limami ne je tara mutane a masallaci yana ta faɗe suna faɗe ba a'a ana nufin kuna ganin haka sai ku ci gaba da ambatan Allah sannan kuna ƙoƙarin kintsawa ku taho ainihin masallaci ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malai yake cewa wa fihi nadbu ila al-istighfari inda al-kusufi wa ghairihi li'annahu mimma yudfa'u bihi al-bala idan aka ga eh, kusufi ya faru sai a yawaita istighfari saboda istighfari na daga cikin abubuwan da ake wa Allah Allah yakan tunkuɗa bala'i wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilis sama alaikum midrara saboda haka duk halin da musulmi ya gani wanda yake ganin wannan hali saɓon Allah ya kai shi wannan yanayi musiba ce to sai ka fara roƙon gafara Allah ya kamata jama'a su gane Allah maɗaukakin sarki kuma kan iya ɗoro muku wani bala'i wanda wallahi a iya tunaninku sai ku yaudari kanku ta hanyar tunanin da shaidan zai saka muku cewa ku fa kuna ganin ba wani laifi da kuka yi wa Allah a'a ko yaushe dan adam musulmi yin istighfari annabi yakan yi saba'in yakan yi ɗari sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yanzu wai sai ka ga jama'a wai mutum sufi ne shi sai ya ce to yana ta yin istighfari shi kuma ba yi da laifi to don haka bari ya rinka yin wasu laifuffuka waɗanda za su wancan istighfari zai rinka ci wasu shirman fa jama'a mu a nan zariya Allah ya tsare zage-zage daga wasu bala'o'in fa yanzu ne a hankali abubuwan nan suke gangarowa ta hanyar 'yan shi'a ba ku sani ba suna ta importing aƙidoji suna rarraba su a garuruka ba ku sani ba mun yi makaranta a Kano da mutane masu irin wannan abu sai ce to kullum yana istighfari amma shi bai da laifi tambayar farko ya kai ka gane baka da laifi dan haka sai ya ce to ai dole ya rinka samun wani abu da zai yi na laifi wanda shi istighfarin nashi zai amfani ka duba irin wannan mummunan tunani dan adam ko yaushe in ya kasance cikin istighfari bai kuskure ba yayi daidai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi saba'in yakan yi ɗari amma ka dubi yanzu takaitaccen istighfari da ya zo a cikin sunna in an idar da sallah mutane ba sa yi mu'azu dan jabal ya ce annabi sallallahu alaihi wa in ya sallama baya warware kafa shi daga yadda ya zauna sai yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan shine mafi karanci a wuni ka samar da shi guda goma sha biyar kowace sallah uku kenan ana sallama wani sai daga matsi karin shi ake yi Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan malam ya kawo cewa ya zo a cikin wannan hadisi na ibnu abbasin amma a riwayar sa'idu dan mansur ya ce fazkurullaha annabi ya ce in kun ga sufi ya faru ku ambaci Allah wa kabbiruhu ku ce Allahu akbar wa sabbihuhu ku ce subhanallah wa halliluhu ku ce la haula la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko la ilaha illallah wahda ko makamantan haka ma'ana ku yi hailala malam yace wa huwa min atfil khas alal al'am wa qad taqaddama al-kalamu ala hadith al-mughira fi al-bab al-awwal kaga da aka ce ku ambaci Allah to me ambaton Allah din kabbara eh, tasbihi da hailala kaga atfi ne na me na khas alal am am din shine fadhkurullah khas din shine sabbihuhu ko kun fahimta ma'ana tasbihin da kabbarar da hailalar su ne zikirin babu qaulul imami fi khutbatil kusufi amma ba'du to to to to babu du'a'i fil khusufi babin da ke bayani akan addu'a a lokacin ainihin kusufi ma'ana in rana ta kisfe ko wata ya kisfe na daga cikin abubuwan da za a yi akwai roƙon Allah qalahu abu musa yace abu musa shi ya faɗi haka kun ga hadisin shi da muka makarantawa ko sannan sai yace wa aisha da aisha radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda ina fata an gane hadisin abu musa shine muka makaranta yanzu yanzu hadisin aisha kuwa an samu umarni da addu'a ya zo ta hanyar ainihin hishamu dan urwa a cikin babi na biyu da muka karanta a baya ina fata an gane hakanan a cikin riwaya ainihin wato abu bakrata riwayar abu bakra ainihin duk an samu lafuzan addu'a a ciki to bari mu ji wannan riwaya kuma قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول زياد ɗan علاقة babban malami ne cikin tabi'ai yace ji babban sahabin nan Mughira ɗan Shu'ba Allah ya kara mishi yarda yaqulu yana cewa in kasa kasafati shamsu yawma mata Ibrahim rana ta kisfe a yinin da Ibrahim ya rasu Ibrahim al akan yi mishi laƙabi dan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda mariyatul qibtiyya ta haifa shi ainihi wato asalin uwar shi baiwa ce sarki muqawqis na ƙasar masar ya ɗauka ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴan mata bayi guda biyu ɗaya sunanta mariya ɗaya sunanta sirina to wannan baiwa ainihin wato mariya sai annabi ya sadaka da ita sallallahu alaihi wa alihi ana nan sai ta haihu a wani dare da aka yi sallah asuba manzo Allah ya miƙe a masallaci ce matata ko baiwata ko an yi mini haihuwa jiya kuma na sanya wa ɗan sunan babana Ibrahim. To wannan ɗan shine Ibrahim al-Mu'azzam kamar yadda malaman tarihi ke kiransu. To sai ya zama an wayi gari ya rasu kuma rana ta yi husufi. Faƙalan nasu sai mutane suka ce, saboda kun ga mutanen hadisu ahadin bil jahiliya ba a daɗe da barin jahiliya ba, sai suka ce, in kasafati in kasafat li mauti ibrahim ranar ta kisfe ne saboda mutuwa annabi eh, saboda mutuwar ibrahim fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillahi rana da wata ayoyi biyu ne na Allah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisfewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah idan kuka gansu sun faru sai ku roƙi Allah kun ji muhallin shahid kenan da yace babin da ke magana akan addu'a lokacin husufi ana addu'a ko ba a yi ana yin addu'a amma ba wai limamai ne za su taru a masallaci wannan yana cewa a karanta laqad ja'akum kafa goma sha ɗaya wannan yana li'ilafi kafa goma sha bakwai wannan yana a karanta kaza a'a addu'a ake nufi kamar yadda muka yi bayani kun taho tun daga gida kafin ku iso masallaci kuna kalmomi na zikiri a ciki sai a ji akwai addu'o'i a ciki shine ma'anar addu'ar ina fata an gane wa sallu hatta yanjaliya sannan ku ci gaba da sallah har sai wannan ainihin yanayi ya yayi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a wannan shine hadisin da muke ta ishara dan annabi ne ya rasu aka samu mutane suka ɗauko tunaninsu na jahiliya suka ce ai ranar ta kisfe ne saboda Ibrahim waɗannan na daga cikin abubuwan da za ka rinka gwada imaninka da yadda kake da biyayyar salaf salaf mutane ne su ne asalin yan due process salaf su ne asalin masu bin ƙa'ida. Ƙa'idar ita ce rana da wata ba sa kisfewa dan wani ko to shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran ɗan annabi sallallahu alaihi kuma sai rana ta kisbe sai ka gwada kana nan za ka yi wa'azi kaza kaza kaza kaza sai abin ya zo daidai da kai ka ce ba kyau irin ba da sadakar ya da ake a a ɗauro aure da muhammadu eh sai a zo a yi me sai a zo a kawo maka kawai sai ka karɓa sunan ka kai kuma ibrahima sai wani hakimi ko dagaci ko wani babban sarki sai samu wata fannin ya tashi wadda sanatoci ne suke ta nemanta da ministoci sai ɗaura mata aure da muhammadu a fada shi sai a haɗo fadawa da jakadiya sai a zo a kawo maka ita bayan sallar isha a ce a kai wa ustazu ka shirya akan haka duk abin da kai wa'azi ka ce ba kyau in ma Allah ya jaraba ka ko mutane su jaraba ka amma ba za a taɓa kyale ka ka tafi firi ba ya kamata duk wani ustazu ya gane wannan mun kawo muku kissa ɗan hodiyo akan haka dan hodiyo ya zo yana ta faɗin bidiyo'in da fulani suke yi cuɗani da mata fulani ku daina kaza fulani ku daina kaza fulani ku daina kaza fulanin garin kawoji a cikin jihar kebbi ta yanzu sai suka gayyato shi Shehu a zo a albarkace mu a kawo mana ziyara asali ba ziyara ba albarkatuwa ba menene suna son su jaraba shi da gaske yake abin da ya faɗi aka je aka zaɓi 'yan mata nunannu fulani kyawawa guda shida aka aje su don kawo wa shehu abinci su kawo da safe su kawo da rana su kawo da daddare bayan kwanaki an shirya shehu zai tafi sai aka kira su kai eh wannan mutum da kuke kai mishi abinci yaya baya dan kallon ku baya kaza suka ce tun da ya zo ba su haɗa fuska da shi ba ba su ga yadda fuskar shi take ba bai dan yi muku magana ba bai kira wata ya ce ke yar karaman nan ko ke yar doguwar can suka ce sam kullum yana rubutu ne yana karatu sai suka ce to sun san mujaddadin ne da gaske ne shine suka bi sai sun jaraba ka Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim babban malamin hadisi na biyu ke jama'a ya zo ya fara karatun hadisi yana suka corruption da abubuwa da menene da menene da menene wallahi tallahi muna tsaye da shi a kofar gidan shi sai yaro ya zo da katuwar leda ya ce gashi babana ya ce a kawo malam sai ce a ka ce na gode ce a ya ce a kawo sadaka ne ce eh ka ce na gode je ka billahi lazi la ilaha illahu a lokacin dr ahmad ba shi da naira dubu biyu na san haka shi yasa ka ji na rantse ba shi da dubu biyu duk duniya a lokacin in fa a lokacin haya yake da motar shi ma in dare yayi daga nan kofa ka buga yana yin gwarzo gwarzo ba wanda ya sani sai mu da ke manne haka kawo nawa ne a ciki naira dubu ɗari biyar shine da aka zo karatu kashe gari sai ɗanyo na habaici ya ce idan alhazan birni suka fara baka kana karɓe to ka kaɗe <laughs> so ustazai zai kun yi a hankali abin akwai wahala fa wallahi akwai wahala amma ka daure Allah ya jarabta annabin shi ko bai jarabta shi ba ya jarabta shi duk annabawa sai da Allah ya jarabta su kowa sai da aka jaraba shi saboda haka a nan ka duba annabi ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai wannan abu ya faru a ji ya yi shiru jama'a na cewa hoɗi jan wannan ɗana da daraja sai annabi ya ce a'a bai faru dan saboda ɗan ba Allah ya yi ne saboda kaza saboda kaza ga yadda abin yake babban malamin duniya Usaimin Muhammad Salih al-Usaimin Allah ya gafarta mishi tafiya suke da ɗalibin shi za a je wurin karatu ɗalibin shi yake tuka mota to a saudi arabia mota in ka taka ta ta wuce ɗari da ashirin sai ka ji ta fara bipin tana ɗit motocin ƙasa an yi musu wannan program ɗin kafin su shigo ƙasa so ba don haka in ɗan sanda wato murur me suke da suna road safety idan murur ya kama ka to za ka biya tara kun fahimta jama'a don haka sai take mota ta wuce haka usamin shi <laughs> bawan allah malami ne ya sani bai sani ba dai ya shagala sai murur ya tare su ku yi fakin shikenan za a ci tara ya leƙa sai ga <laughs> ala gafata malam sai ta to ku wuce ku wuce shikenan shi amma bai san menene ba sai da suka tafi sai ce wa driver me yasa aka tare mu ne kuma daga baya na ga an kyale mu yace a na na karya doka ne na taka mota ta wuce fa'ida ce to da ga kai ne kuma shine ya daga mana sai yace samu yuton ka dawo dawo mu je a hukunta mu <laughs> yace suka je suka zagayo kai eh ba doka muka karya ba yace a akar masalla ba ya yace a'a haka dokar take eh nawa ake biyan tara yace riyal 200 sai yace to ga riyal 100 direba ba da riyal 100 yace shi yayi laifi ni kuma ban yi mai wa'azi yana laifi ba dan haka ni ma ya cancanta in biya tara aka ce a akar ya ce a'a tunda haka abin ya ci haka <laughs> Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam salih al-usaimin al-allamatur rabbani Allahu akbar Allah gafarta musu to jama'ar musulmi kun ji saboda haka lallai lallai ne jama'a a rinka yin addu'a ana hadawa da zikiri lokacin da rana ta kisfe sai kuma imam al-bukhari ya ce babu qaulul imani fi khutbatil kusufi amma ba'adu na eh babu ƙaunin imami fi khutbatil kusufi naku me yace to fi khutabi ko eh ya kawo da jam'i ne mm, ya kawo da jam'i ne wato a wata nuskar ya zo da babin da ke bayani akan maganar da liman zai faɗi ya ce amma ba'adu sai ce fi khutabihi a cikin hudubobin shi hudubobin shi wa'azozin shi na sallar kusufi zai faɗi amma ba'adu to nan kuma sai ce fi khutbatil kusufi a hudubar ainihin wato kusufi ina fata an gane abu usama أسامة أبو أسامة hishamun hishamu ya ba mu hadisi. to irin wannan in kaga Bukhari yayi shi suke kira ainihin ta'aliki to irin wannan ta'aliki da ainihin Imam Bukhari ya kuma Abu Usama din malamin shi ne to me yasa yace wa Wakala mun yi bayanai masu tsawo a wurare da dama amma akwai karatu na musamman da muke a'yi matsaloli irin wannan a nan ne muka tsaya muka fi tattakewa kusan kasusuwa biyu aka yi awa uku karatun alba'isul hafiz gashi nan a video da audio da wane ne wane ne kaje ka samu kaji in kaga imam al-bukhari yayi haka so da dama karatun ba a makaranta wurin karatu bane a wurin muzakara ne ko a wurin tattaunawa ko cin abinci sai malam ya faɗi hadisi to in bukhari ya bukatu zai hujja da shi baya fara shi da haddasana shine yace wa qala abu usama malami na abu usama ice حدثنا هشام قال أخبرني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت هشام يتي ما تاتا فاطمة إر منذر ta ba da labari da ta samo daga kakarmu asma'u duk mun yi bayani a can baya auren zumunci aka haɗa su mata da miji qalat ta ce fansarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi da manzon Allah ya sallame wa qad tajallati shamsu a halin rana ta fito sarari fa khataba sai yayi khutba fa hamidallaha sai ya gode wa Allah bima huwa ahluhu da irin yabo da godiya da suka cancanta ga Allah ya girmama Allah da kalmomin da su suka dace da Allah maɗaukakin sarki sun maƙala sa'annan sai ya ce amma ba'adu to bayan haka don haka a cikin hutubar juma'a in ba ku manta ba a can baya imam al-bukhari ya kawo cewa amma ba'adu ma'ana yana daga ciki in ka zo sharar fage ita ce dibajiyarka ta Za zaka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina in ka taho karshen wannan sai kuma ka ce amma ba'adu to sai kuma ka fara jawabinka to wannan abin ana yin shi a khutubar juma'a ana yi a hutubar idi ana yi a hutubar sallar roƙon ruwa ana yi a hutuba ta ɗaurin aure ana yi a hutuba ta sallar kusufi shine mawaki ya ce laqad alima hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha ce dangi na mutanen yaman sun san in suka ji na ce amma ba'adu to zan yi wa'azi kenan ina fata an gane dan haka lallai wannan hadisin kun ga ƙarin dalili ne da ke tabbatar da cewa akwai hudu ba a sallar kusufi ko sun san mun tattauna a baya inda wasu malamai sun ce babu ainihin wato hudu ba a sallar kusufi din gaskiyar lamari akwai ainihin hudu ba a cikin sallar kusufi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wasu rubuto tambayoyi waɗanda daga cikin tambayoyin suna ainihin wato cewa da aka yi akan bugun mace da aka ce a yi da ainihin wato gefen riga wannan hadisi ya inganta asali fassara ce ta malamai kuma ta inganta daga malaman ka karanta tafsirin ibnu kafir ko ibnu jarir za ka gani insha Allah cewar hadisin wasu kiristoci sun ziyarci annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rinka kwana a masallacin shi kuma har ya ware musu wuri suna yin ibadojinsu wannan magana haka ne haka ne kuma akwai ta a hadisi su ne ainihin kiristocin najiran za mu zo mu samu wannan amma kar ka ɗauka masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba irin masallatan mu bane wanda baka ganshi yan mita uku ko mita hudu babban masallaci ne yadda an an an an ware su can gefe guda ne nan suke kwana nan suke yin duk abubuwan su da suke yi an fahimta amma kar kai tunanin wai sun yi tonin wurin ne ya zama coci a'a tunda sun zo sun zauna har sun kai ranakun da zai zama na ibadojinsu kaga ai ba za a ce wannan rana ta zo ba za a gansu sun juya suna addu'a ko makamantan haka ba amma wannan baya nuna cewa wai coci ce suka kafa a cikin masallatan babu shakka hadisi ya inganta akan haka sai dai kuma ina jin tsoron ba wata magana bace da yanzu nakan kira ta kalimatu haqqin urida biha batil ma'ana kalma ce ta gaskiya hadisi ne ingantacce amma wai duk ana faɗi ne saboda kwaskwarima wannan yanayin abin da muke tsoro kenan don waɗannan fitsararru su ne aka gayyata suka tafi can suka je wani wuri za a yi jawabi na alhazai sai ga matar wani gwamna wanda ba musulmi ba ne ta halarto wurin tana shigowa kawai sai kabbara ce kenan dama annabi sallallahu alaihi wa sallam dama kaza dama kaza shi kenan, sai musuluntar da yanayin wato ire-iren waɗannan mutane ne da suka ƙosa akan su bayyana a ji su to za su yadda a ji su on whatever cost komai tsadar abin game da imaninsu game da mutuncinsu kuma duk wannan su ne abubuwan da a tarihi ni da iri na muke rekodin muna ajewa ko bayan shekara talatin in wani abu ya taso wani ya taso zai kaza sai mu ce a'a ƙarya ne shi ya kaza fa a lokacin wasu ma ba su sani ba sai mu ce a ah, haka abin yake shi yasa duk wannan shigantakar da suke yi idan yan jaridu sun manta jama'a mu da ke bin manhaji na ahlul hadisi ba ma mantawa duk su gama bambar masu za su dawo kuma gefe guda wata rana ran da abin ya kwale musu sai kuma su dawo to a musulunci ba a karɓan sai ka dawo ka soke wata ku kiyaye sai wawaye ba kun san an samu wani yanayi wannan yanayi da aka samu a ƙasan nan har ina tunanin a nan tudun jikun ko a nan wajen masallacin wajen abin nan menene kuke kiran wannan shaguna na 'yan trader masallacin ahlus sunna